من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة مزرا خالدين فيه وفاء لهم يوم القيامة حملا يوم ننفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا تري فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعلى الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا نزل له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أنا جد أبو ديرمو تعالى بدأ تسلكي وكوانو كومي في قوم أنا يفنشي نشاءكم قوات رمضان جرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكرا دبوتا لنجي حدود أربعين شهر Allah madaukakin sarki ya yarda mana haɗuwa cikin wannan masallaci mai tashi mai tarin albarka masjidul anfar domin dorawa kan tafsir Alƙur'ani, mai girma da muka soma Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci zaman mu mun ce an kammala bayani akan kissar annabi Musa alaihi salam da Fir'aun da banu Isra'il Allah madaukakin sarki sai ya kalmasa mana kissar cewar haka yake ba da labarin annabawa wa'yansu ya ba da labarin su, wa'yansu ba zai ba da labarin su ba da cewa wa ya naka mai ladun na ya ce hakika man ba ka da nire mu wani zikiri mai girma wanda muka baya da cewa abin da ake nufi da zikiri shi ne alƙur'ani mai girma wa inna ku la zikrun laka wa ya so yasuqa tus'alun إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون القرآن الشريف والبر ذكري إن كان صوت كريكي والبر ذكري كريكي القرآن الكريم لكن أنا سيعلم من التسريكي تكبات التوى من أعرض عنه من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا yace na a'rada an duk wanda ya kauda kai daga barin alqur'ani duk wanda ya kauda kai daga barin alqur'ani idan aka ce barin alqur'ani ana nufin barin tilawarsa musulmi ne babu ruwan shi da karanta alqur'ani Wataƙila sai irin wannan wata na azumi ya ɗauko shi da ƙurarsa ya kakkaɓe ƙurar ya ɗan leƙa shi nan sai shekara da zuwa ko kuma musulmi ne kwata-kwata da zai iya karanta maka aya ɗaya cikin alƙur'ani ba jama'a akwai su yawa abin da ake nufi da man a'raba an mutumin da yake iya karantawa ko kuma ma ya haddace amma babu ruwan shi da aiki da abin da yake cikin alƙur'ani abin da ake nufi da cewa alƙur'ani mutumin da yake karatun alkur'ani babu ruwan shi da ya fahimci komai shi abin da yake karatu irin alarmomi da yawa da muke da su mahadatan alkur'ani sai da su ta girgiza kai ba su san suke cewa wallahi rabu wani sanarwa da aka shi yanzu da ban tausayi ka ga mutum yana karatu alkur'ani da ka san hauka in ka kusa da shi zai iya naushin ka. yana ihu yana ihu yana rufe gidan shi yana nauci yana zabura karasa me ya dame shi na sha gani wannan wannan kuma wata sunna ce wannan wasu aran ma ne ya yi karatu a ƙarshen bishiya in zai yi karatu tsabar gwanin da ke da kaga yana kaunin shi yana wani haka haka kama yana hauka ƙur'ani nutsuwa yake haifarwa ba su shi sa hatta ɗan karkacewa haka da wa'ansu suka saba da shi makaranta alkur'ani mahaddata alkur'ani yawanci za ka ga ana karatu ana ɗan haka haka musamman duk mutumin da ya karatu a nisra ko a azhar za ka gan shi yana wani haka haka to yawanci suna jin nishaɗi hakan ma da malam ma ya cikin sunan ibn jarir al-tabari rahimahullahu ta'ala yake cewa asali iya daga cikin siffar yahudawa amma sa musu yahudawa da ya annahu ya tahawwaluna yaminan wa da inda qira'ati a taura an sa musu yahudawa da domin suna karkacewa haka yayin karatun a taura kai mai karatun na suwa ce cikakka baki Na nutsuwa ake so ala da kuma tatma'innul qulub الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب kenan kaura cewa alqur'ani mai girma kusan kamar nau'i hudu ne A hajru tilawa a hajru tilawa da kaura cewa tilawarsa mana wannan ya fi muni wannan ya fi muni a ce musulmi bai san qur'ani ba wallahi tallahi gwana baka san komai ba a duniya sai qur'ani to kai mai kawo ka duniya ka zo da kai bauta kundin rayuwarka ba gida ita ce wannan alkur'ani mai girma baka san da ba to kai kai baka zuma kai komai a duniya ba wani za ka same shi ɗan boko ne da fitar hankali duk jaridar da ta fito a sati zai gaya maka this day kaza ne jaridar kaza kaza ne abin da yake cikin duk zai gaya maka amma wallahi ba zai iya gaya maka ba zai iya karanta maka wata sura da misal Qur'ani ne malam wannan ya nasara a kabari ba za ta tambaye ka bisu ba kai boko ma ka sai kai wa wani mala'ika cikin gari ba A ga maka wanda kiri da bahaushe ke cewa ya turai turanci eh wanda kiri da kerawa ne ba ya jin turanci da zo nake magana albaya mutane sun ɗauki bokon nan kamar wani tashin duniya ba ma kushe masa malama ka yi boko don ka ci abinci ba laifi sana'a ce a yi ka yi boko ka ci abinci ko zai taimake ka a lahira zai taimake ka a kabari abinda zai taimake ka a kabari shi ne addinin kawai wani za ka sami shi turanci sun surutu kana kuskura a turanci zai gyara maka amma ya karanta ƙura'ani wata ta zai gyara ya karanta maka ƙura'ani da zai gyara to wannan ya yi hasara na nake cewa turanci ba malam yare ne ba ilimi ba ne don ka yi turanci ba ka ilimi ba da turanci da jirau duka ɗaya ne wallahi wallahi ba bambanci ba bambanci wallahi sallah kawai adat ne ala ce ka isar da sako ga wani shikenan statistic ya nuna cewa amerikawa mutum miliyan sa'in da biyu ba su iya rubuta sunan su ba duk jami'ai amma sun fi professor mu na Najeriya ya turanci da dole cin wani wasu a baki da saboda haka mana ka san addini addinin ka jarin kuma farko a addinin ka shine alqur'ani ne ka iya karanta shi idan Allah ya taimake ka ka iya karanta ka san koyi larabcin nan man fara tambaya na kabari fa da larabci ake yi ba man rabuka sai ka ce he me kake cewa eh ka san larabcin larabci littafin ka larabci qur'ani larabci hadisi larabci annaban ka larabe yawancin sahabbai larabawa a cikin kabari da larabci ake tambaya gobe kiyama da larabci ake magana duk wani ba bahaushe dukka malam ka je gobe kiyama ba ba yaran babu shi da larabci ake magana ballantana kuma idan mun shiga aljanna insha Allah ta'ala ana aika zuba larabci a aljanna ta da haka idan akwai wani yare mai daraja mana shi ne wannan wannan na larabci bayan ka iya karatu alkur'ani ka yi kokari ka fahimta malam idan kana karatu alkur'ani kana fahimtar abin da ke karantawa malam in kana jin yunwa ma sai ka mace da yunwa saboda daɗi daɗi shi yasa kake jin nauyi ba ka son ka ɗaukar karanta ba ka san me kake karanta ba amma in gana karantawa ma'anar na shiga cikin ka ma'anar ba za ka so ka ake shi ba da haƙi yanzu masa sa gani haram ba yana karantawa wanda suka sani ma'anar ba sa sun ya tsaya da saboda haka hajjin tilawa ƙauracewa karatunsa abu ne farko ke na biyu hajjiru tadabbur wa fahar hajjiru tadabbur ka yi tunaninsa ka fahimci da kike karantawa أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله na فيه اختلافا كثيرا نأكو هجر عمل aiki da shi bayan ka karanta shi ka sanya shi a aikace na hudu hajru ta'ali ka koyar da wayansu shi alqur'ani ba a koyon sa a shiru a'a in ka kore shi koye kuma ka karantar da wayansu khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama idan ka iya waɗannan baki ɗaya to ba za ka shiga cikin kogin da manzo Allah ya ba dan kafin ya bar duniya sai ya koka wa Allah wa qala rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura to Allah ya saka mu shiga cikin su anan Allah madaukakin sarki yana cewa ban a'rada an duk mutumin da ya kawo cewa alqur'ani fa innahu yahmilu yawm alqiyamati wisra babu shakka wannan mutumin gobe kiyama zai kinkimi na wani laifi girma ba al-wanka da alkur'ani gobe kiyama makana da laifi Allah ce wa man yakfur bihi min al-ahzabi fannaru maw'iduhu duk wanda ya butulce wa alkur'ani daga cikin kungiyoyi makomar sauta Allah ya ce wa man a'rada an zikiri fa na lahu ma'ishatan banka wa nahsuruhu yawm al-qiyamati a'ma duk mutumin da ya kaura cewa alqur'ani baya karantawa baya fahimtar sa baya tafsirin sa baya aiki da shi baya koyarwa to zai yi rayuwa ta kunci a wannan rayuwa ta duniya malam ku daina ganin cewa wai kudi shi ne ruwa yalwarka na cikin ka na cikin zuciyarka mutum nawa ne suke da kudi na fita hankali amma suna cikin kurkuku mutum nawa ne bai san komai ba ba shi ba shi da komai a rayuwa amma kuma wallahi wadatar zuci ya yi bacci salatin lafiya ya tashi lafiya lafiya imani shi ne yalwar rayuwa shi ne yalwar zuciya Allah ya ba mu yalwar zuciya Allah ce duk mutumin da ya kawo da cewa alkur'ani zai yi rayuwa ta kunci a nan duniya yace wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma sannan gobe kiyama za mu tattaro su suna makami duk wanda bai yi wasu da qur'ani anan zai tafi makahu gobe kiyama wannan shine tafsirin da na sani makahon da ka sani idan ka biyu a duniya gobe kiyama ka zo makahu ba ka gani sai da sanda gobe kiyama kuma ba ka ga sanda ba Ana rabbi lima hashartani a'ma sai ce ya mahalicci na me yasa ka tattaro ni yau ina makahu wa qad kuntu basira alhalin a duniya na kasance ina gani yace kazalika atatka ayatuna fadashina ayoyin mu qur'anin mu ya iso gare ka amma kuma sai ka bace da qur'ani kai wasu ne wa kazalika al-yawma sai haka za a mance da kai yau gobe ya saboda haka jama'a ku koma ga alqur'ani mu girma mu karanta shi mu fahimce shi mu tadabburin sa mai aiki da abin da ke cikin Allah babu na'am خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا Allah yake khalidina fi za su dawwama a cikin azaba fihi anan yana komawa ga wannan wannan laifin da yake kima kuma laifin shi ne azaba shine wuta khalidina fi zai dawwama a cikin wutan dan bai yarda imani da alqur'ani ba yayi wasu shi sai dai anan akwai lafta malaman tafsiri suna cewa idan ka ɗauko, man a'raba a'raba man fi'l madi fa'il kan bamirul mustaqir taqdiruhu huwa yana magana ne akan bamirul ghaib wanda baya man a'raba huwa sai yazo yace fa innahu Ai huwa Ya yahmilu Ai huwa ko hmm. ya taho tiriyar tiriyar tiriyar da bamirul ghaib da ya zo nan sai ce khalidi na fi kuma bamirul ghaib da mufradi ne amma kuma a nan gurin da zai siffanta wannan mufradin sai ce khalidi na fi khalidi na kuma jami'i ana siffanta mufradi da siffa ta sai malamai suka ce abin da ya sa an yi la'akari da ma'anan man man a'rada an duk mutumin da ya kaura cewa alqur'ani to mutum nawa ne masu kaura cewa alqur'ani ai ba su da iyaka kenan suna da yawa to dukkan su dinnan su ne khalidina fihi wa sa'a lahum yawm al-qiyamati himla watankwacin wannan shine fadan Allah subhanahu wa ta'ala wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama sai aka ce ne khalidina fiha Allah ya khalidina fiha za su dawama a cikin azaba wa sa'alahum yawmal qiyamati hanna wannan abin nauka abin dako ya munana a gobe kiyama Allah ya raba mu da shi na'am yawma nanfukhu fi الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يوم ينفخ فيه ينفخ فيه مبني للمعلوم القراءة شيء كنت رواية الإمام السوسي عن أبي عمرو البصري ينفخ فيه من النافخ إسرافيل ينفخ فيه مبني على ما لن يسمى فاعله والنافخ huwa israfil Allah ya ce yauma ma yau ka ranar da za a yi busa cikin kawo yanzu akalan bayanin alkur'ani da girma ya dawo kan ne kan tashin alkiyama an bari kisar annabi musa alaihi salam an gama shi. yanzu kuma an dawo kan abin da ya shafi tashin alkiyama jama'a haka za ka yi ta ganin musulun da alkur'ani mai girma daban daban daban daban daban saboda ka ji da nishaɗin karatu sannan kuma ka samu ƙaruwa ta ilimi sannan kuma ba za ka kosa da shi yasa ba a kosa da alkur'ani ba a kosa da alkur'ani tashin alƙiyama a gurin musulmi abu ne mai matuƙar mahimmanci kuma shi ya sa addinin musulunci ya sa imani da ranar ƙarshe ɗaya daga cikin rukunin imani wal ta akhir wal qadari khairi wa sharri imani ranar ƙarshe. saboda imani da gobe kiyama da abubuwa daban-daban daban-daban masu yawa da suke faruwa a ciki yana da tasiri a rayuwar mutum ta nan duniya malam mutumin da ya imani da gobe kiyama rayuwar shi a nan duniya wallahi da bane mutumin da bai san akwai hisabi a can ba bai san akwai wuta da aljanna a can ba wallahi rayuwar shi a nan gurin da kuma shi yasa zaka ga musulmi duk da cewa ba mu rungumi addinin da ke bisa kari ba wallahi mun ji wanda ba musulmi ba da yawa a nan gurin kasa rayuwar mu ta shi inganci idan kasancewa abin da ka zalunci wani in ka je gobe kiyama za a kwaci za ka sha wuya a can za ka zalunci wani na musulmi baya zaɓi ya baya zalunci mutumin da ya san in yayi sata sata nan da yayi gobe kiyama sai ya biya mana zai yi sata shi sa duk inda aka yi imani aka yi imani kuma an yarda a yi aiki da shari'ar musulunci malam zaman gudun malam ba karamin lukuwa ba cikin addinan duniya babu addinin da ake bin sa sau da kafa a yau wallahi kamar addinin musulunci shine rafa wa Allah yace ayi ayi yace a bari a bari me yasa mai imani da gobe kiyama akwai sakamako kamar shekaru biyu da suka wuce kira da lacca a television college na nan plateau state ne sai na zaci ‘yan uwana da musulmi a wurin. Da na je na ga yanayin waɗanda zai wa nan tsaɗin. Wallahi kalla lafiya da na yi sai da na tauna kabi. Saboda musulmi a cikin su ma yana ce ba su ci mutum goma sha biyar ba. Amma hol ɗin a cike kuma yawanci ma ta ji. In ka gamsu ma ka san wannan su yi nisa da Allah. Ba ɗaya, Sai to irin wurin da aka kawo ni kenan kuma yau. lanta da hausa ne amma haka ne koma turanci dole kuma turanci shi nan ga irinsa ga irinsa to ina cikin lantar sai nake tambayar nake tambayar kiristoci na ce ta farko zan fara tambayar kiristoci da ina magana a kan alkhairin addini musulunci yanzu a nan ina son duk mutumin da ya taɓa shan jiya ya ɗaga hannun dai tsakanin kuma da Allah malam kusan kashi tasa'in da biyar su wannan kiristoci duka su sha kuma suna alfahari sun sha kuma suna murna suna cewa su sun sha sun sha ba su san menene implication din ba me zai faru sun sha su a gurin su jesus ya dauki eh an an giciye shi ya kwaji zai su in ya ga dama ma zai kara kuma za a kara wayewa da na zo kan musulmi da cikin yanzu kuma musulmi ku ga abin tsakani da Allah babu ƙarya idan ka taɓa shan giya ka ɗaga hannunka wallahi musulmi da su gudu barka ba wani da daga sai wata yarinya da daya kuma yarinya ce ta daga hannun ta ce ta kada taɓa sha so amma sai ne ta tuba wallahi ta kara ba sannan sai dake gaya wa kai su kun ga me yasa waɗannan ba sa shi saboda mu musulmi mun fi dokan Allah mun yi imani da ƙarshe muna ganin akwai sakamako shi sa waɗansu abubuwan mamaki sai na buga musu misali da gida da giya a cikin alƙur'ani matakai guda uku aka haramta giya mataki na farko eh, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun narashu lin nas wa ismuhuma akbaru min al mataki na biyu يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون mataki na uku an sha an buku an yi duka an fasa kai jini na gaba sai na amur yanzu ce amma kuma an zai nara tun hamri da wa abin da bayanan shafiya kafin ya isa ga manzala sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ya ce kalima ɗaya Allah ya gaya ma musulmin duniya aka bari kalimar ita ce fajtanibu kawai duk musulmin duniya wannan kalimar kalmar fajtanibu ku kaurace mata ku nisance ta daga nan aka daina shirya ranar da wannan ayar ta sauka safe sun saba sha randa randa drum drum cike su a ɗafin su mana wani littafin da karanta ranar da aka saukar da wannan ayar manzala sallallahu alaihi wasallam ce dukkan sahabbai suka ce intahaina intahaina intahaina intahaina mun dena mun dena aka ce waɗanda suke da surar daren da a gida haka suka fito da suka kwarara su a abin da a waje a kan titi kai ka ce an yi ruwan sama giya na kwarara kan titi wani ya zuba a kofi zai kai baki na take kwanci da nemo sai aji wani ya riga ya zaba a bakin bakinsa ya furfa zai haɗe da aka tefa shi da ya furfa har yau yanzu ga shi musulmin duniya ana cikin azumi yana da in ba lalatacce ba yana da wahala ka samu musulmi da shi amma 1930 america majalisar dokoki a america sun ga jiya na musu barna da yawa mutuwa ta yi yawa accident ya yi yawa barna ta yi yawa kashe kashe ya yi yawa sai suka yi deciding kawai a tura majalisar dokoki daga 1930 a yi passing bill don jiya da zartun haramun a amerika malam kushe kuɗin da aka kashe da sanarwa a radio sanarwa a television sanarwa a club club sanarwa a cinema sanarwa a newspapers kudin da aka kashe wajen rubuta da tattafai profesoshi da sauransu da psychologist an kashe kudi da ya kai dala miliyan 60 da wuya daga ƙarshe aka zaka fito 1931 aka tabbatar da din, aka yi sayanin cewa daga yau shigowa da giya cikin amerika haramun ne fita da giya daga amerika haramun ne sana'anta giya a cikin amerika haramun ne shan giya haramun aka sa dokoki in mutum ya sha ya barna kaza in ya kashe wani za ka shi in ya sha in ya yi kaza to za ka shi prison in ya sha in ya yi kaza zai biya fine suka fara tabbatar da dokar daga 1931 ma da 1932 sai suka so ne dokar sai aka ga mutanen da aka kashe su akan shan giya su yi yawa ba sa bin dokar ba ta Allah ba ce mutanen da aka kashe sun yawa ba sa bin doka prison sai da ya kusan cika dukkan prisoner sun cika sun daga jamu za su gyara police na aiki sojoji na aiki lauyoyi na aiki judges na aiki kotuna na aiki amma duk haka ba amfani domin yau ba mai ba wani police ba wani soja ba komai Allah ya ce mana kalima ɗaya ba jin kalibu umar lera saboda mai saboda mun imani za mu je mu sadu da shi gobe kiyama da saboda haka imani da lahira da tasiri mai girma a rayuwar musu Allah ya ce yau ma yau fa so ranar da za a yi busa cikin kawo wane da zai yi busa shi ne mala'ikar israfil a rai israfil ɗaya daga cikin cewa gabanin mala'iku da duniya ba ta ɗaya ta kafin mala'ikun Allah suna ƙarƙashin shugabanci mala'iku da guda uku da Israfil da Mika'il da Israfil da Jibril da Mika'il da Israfil wayannan guda uku za da jama'a yake sallallahu alaihi wasallam idan abubuwa suka lintafe masa to yakan yi tawassuli da sunayensu zuwa ga Allah اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم دم متمر da ya shiga cikin rudu yana neman mafita malai ya tashi daga dare ya raka a biyu ya karanta wani daga hannu ya karanta wannan addu'a insha Allah zai samu mafita Israfil shine mai busa kawo shi kuma kafar da ake busawa yaya yake حديثي إن لم تحديث أبو هريرة رضي الله عنه ما إنك صلى الله عليه وسلم أولي حديث سيدة جوا كيف أن عمو وصاحب القرن قد انتقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له وزالة الله صلى الله عليه وسلم يوشد إلى إلى الدنيا الهادم ملائكة إسرافيل ما أبو تنكه يا لقايا كفر أهدنا أباكيلنا ya sunkuyar da kansa yana kiran Allah madaukakin sarki ya bashi umarni ya busa wannan ka har ma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke ya rasulullahi me za yi sai ce qulu hasbun wa wani wakeel wakil, ni'mal wakeel ala Allah musulmi ya saba da wannan addu'a hasbunallahu wa ni'mal wakeel ala Allah tawakkalna kafin da za a busa siffar ta zo cikin hadisi cewa kaho ne wanda faɗin bakinsa ya kai faɗin sammai da kasai baki ɗaya jama'a mun ji kaho da za a busa don da nake kahon nan wani yana nan yana gani kamar kahon rago kaho ne wanda faɗin bakin kahon ya kai faɗin sammai da kasa kenan wanda yake rike da kamar ya girman sa yake idan za a busa wannan kaho za ta iya rayuwa karar idan ta shiga wannan kunnen naka karami za ka iya rayuwa a duniya da shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa nutfa kasu an yi busa ta farko sai ce fasa'i qadatu samawati wa rabbul ard duk halittun Allah da sabbai da kashi duka za su mutu ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون za a sake wata busar cikin sai kowa ya tashi wa'anda suka mutu sun taso wa'anda suke cikin kaburbura tun zamanin annabi adam alaihi salam har zuwa yau duka za su firfito da kaburburansu yau mai yau kafa su ranar da za a yi musa cikin kaburbura Allah ya ce wa na yau yawma idin zurqa za mu tattaro mujrimai a wannan rana su wane da mujrimai ɗayan biyu ne kafirai da kuma musulmi masu sabu kafirai da musulmi masu sabu dukkan su musulmi ne gobe kiyama idan aka zo a ta kiyama Allah zai ce wa mutazul yawma ayyuhal mujrimun ku mujrimai ku mumtaz mumtazuna ma'ana ku wari ku wari za a ware musulmai gefe daban sannan kuma musulmai mu'minai mu'minai gefe daban Allah ya ce wa nahshurul mujrimina yawma idin zurqa za mu tattaro mujrimai a wannan ranar zurqa suna masu kasancewa shunayen gidan dana wala mujrimi gobe kiyama idan shi shudi yake zama kun san launin shudi ko ba shi ne blue ba blue zai zama a wannan duniyar ta idan mutum ya sha wuya idan sa da yake zama ya to ta gobe kiyama wallahi ba ta ba, ya karfin ta idan ka zai ja har ya koma shi saboda tsabar wahala wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasima saboda haka fuskoki da yawa a wannan rana suna shan wuya idan dana kenan don tsabar wahala sun koma shuɗi fuska kuma za ta koma baka yau mata biyar da wujuhun wata suwar da wujuhun gobe kiyama idan ka mutum ya zo fuskarka furta fuskarsa baka irin sannan idan dana shuɗaye kuma na wannan mutumin da tabbata mu ne wanda ji Allah ya rufa mana shi muna gani kamar da wasu Allah baya karya wannan duk waɗannan abubuwan sai mun gan su kalala sai mun gan su kalala ليتي ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قتارة أولئك هم الكفرة فاجرة مجرمي فاجري كافري duk su da za ka karanci wasu a cikin wannan yanayi fuska ta yi baka shi kuma mumini ko da mutumin Senegal ko da mutumin Senegal a wannan ranar za ka gan shi gidan shi bari bari na ce mutumin Senegal saboda su da ainihin bakaken Afirka amma ranar zai ta wani mumini ne fuskin shi na kyalli yau ma tabiyar wujuhun wa taswar wujuh tabiyar wujuhul musulmi da biyar da wujuhu ahli sunna shi kuma ibn abbas cewa yayi yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh sai ce wujuhu ahli sunna su da za su zanno farare wujuhu ahli bid'a kuma za ka same su kin gobe su ma mujrimu ne mana bid'a bai in ji abdullahi ibn abbas يتخافتون بينهم يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا Allah ya ce ya takhafatu da baidan suna magana a cikin sirri a tsakaninsu suna ma'ana idan aka kira mujrimai an busa kaho sun taso daga kaburbura suna tafiya suna kus-kus amma suna rage murya shi da takhafut alhadithu fi sirr ranar babu mai iya daga murya babu duk duniya ko kai ne shugaban sojojin kasar ku wallahi ranar ba kai saka daga murya ba malar rana ce ta Allah kaɗai har annabawa ba dubi matsayin annaba a gurin Allah ranar abin da suke cewa Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim rana ce kaɗai ta Allah mala'iku dukka suna cikin yanzu su kawai suna da suna aiki an shagaltar da su aiki ya taso saboda haka ya ta hafa tuna bai da muhammad ibn ka'ab qura yake cewa a lokacin da za a busa kafu ya abu kafin a busa kafu Allah madaukin sarki zai kwashe taurarin da ke sama baki daya zai sa mala'iku su kwashe su zubu kasa baki daya da rana da wata za su yi crashing babu su sannan sama za a daɗe ta kamar taruna kuma muna ganewa yau manafsu sama a su sijin da bilkutun su kuma rana wa idan shamsu huwirat wa idan nujumu kadarat muna karanta ayoyi na alkurani ba ma tunanin su haka abin yake ba duk wani abin da ka sani a sama wanda yake normal yau a wannan ranar is abnormal babu taurari a sama babu rana a sama babu wata a sama babu sama an naɗe ta waje a rabbuka wal malaku saffan saffa sun iso za a yi hisabi muhammadu da Sa'ad al-Qurazi yake cewa a cikin irin wannan yanayin a cikin irin wannan yanayin za a yi busan kaho mutane su taso daga kaburburansu babu haske cikin duwa ake tafiya babu haske ana tafiya ne ana lalube amma kuma inda ake kiranka dole ka tafi gurin me mutane suke ji suna jin sautin mai kira kuma dole ka amsa kira kana jin israfil na kira ya ku ahlal quburi ku taso ayyuha ayyatuha al'azab al-baliya ku haɗu ku taso da umarnin Allah subhanahu wata'ala zaka ga mutane sun taso sun haɗu daga kaburburan su sun nufi wajen hisabi a wannan yanayin ne ana tafiya ba a magana ba a daga murya ana magana ba a daga murya Allah ya ta khafa tuna baida suna kuskus a tsakanin su me suke cewa illa bisul illa ash wani sashen kafirin na cewa kai zaman duniya fa da kuma kwana goma kan wannan duniyar da muke kashe kanmu da mutu da mutane a ranar masu cewa suna cewa zama da muka yi rayuwar da muka yi a duniya ba kina kwana goma ne ko ka yi shekara ɗaya, ce kana ganin yini ɗaya ne ma saboda tsabar wahalar ranar kuma rana ce rana ɗaya yini ɗaya na daidai da shekara dubu hamsin ganar duniya hamsin da alfasar zaman da muke yi ba wani zaman kirki ba da bisa ba wani zaman kirki ba ne. wawa ne wanda zai sarrafa himmarsa duka wai shi ya samu abin wannan duniya wallahi wawa ne ba a yi misali ka shiga wuta ka shiga aljanna ba tsayuwa kawai na hisabi ya dama zaman ka duniya ya shige Allah wajen sarki yana cewa wa yawma taqumu as-sa'a yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a ranar da za a yi tashin alkiyama mujrimai kada gobe kiyama ko bai fasa kiyama yana cewa mujrimi mujrimi mujrimi ranar da za a yi tashin alkiyama mujrimi za su rantse mujrimai za su rantse da Allah ba mai rayuwa a duniya ba sai sa'a sa'a bai ma sa'a bai ma kai ne ba wani lokaci da ɗan sa'a a arasatul qiyama akwai inda Allah zai tambaya kam labithtum fil ardi adad shekaru na kuka yi a duniya a doron kasa qalu labithna yawman aw ba'd yawmin fas'al al 'adi sai su ce labithna yawman ah mun yi ne dai ne fa a duniya kalli duk wannan zaman da muke mai ramadan wata ramadan mun sake mai ramadan su hamsin amma sai mu sai mu fara gani ranar wai yini ne au ba'da ya ko na yini ne ma a tande masu kirge Allah sai ce illa nisfu illa ha illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun Allah ya ce nahnu a'lamu bima yaqulun نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما نحن أعلم بما يقولون Allah ce ai muka fi sanin abin da suke mai in yaqulu amsaluhum tariqatan yayin da mafi hankali cikin su yake cewa illa bikum illa yawma ba rayuwa a doron kasa ba a cikin daya وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك kafin a tashi kafin a tashi jama'a akwai ɗan wada muke tare da shi malam Ibrahim na tsamsan sana abu wanda sayar da littattafai a Aljazeera